da izinin Allah madaukin sarki a wannan yammaci mai tara barka yammaci na alhamis na 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 31 ga watan goma wata oktoba shekara ta 2013 miladiya a jerin gwanon karatuttuka da ake gabatarwa a wani masallaci mai albarka da ke nan kwakwa cikin garin mina za mu tashi a darasi na 22 a cikin wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabil rashad na muwafaquddin ibnu qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi malam a wannan littafi yana zayyano mana ne abubuwan da suka zama wajibi mutum musulmi a matsayin shi na musulmi ya imani da su kuma iyadda da su yayi watsi da duk abin da yake yayi kusa da su dan ya saba musu balle ma a ce ya saba musu tsantsar da mutum musulmi malam yake zai mana a cikin wannan littafin albarka littafin lumatu a jiya ya zayyano mana batun abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da irin matsayi da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin gwagwarmaya da suka yi wani ɗauka addinin nan na musulunci da dukiyoyinsu da kawunansu da karantar wasu da duk wata hikima da fasaha da zalaka da dabara da suke da ita domin isar da wannan addini kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya shaida cewa sun yi abin da ya sawaka gare su dan ba dan sun yi ba da tuni bai iso inda muke da shi a yanzu ba Allah ta'ala mu gode maka akan wannan ni'ima da kai mana a darasin mu na yau malam zai ci gaba da zayyano abin da ya zama wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kudirce sai ke cewa wani na sunna a taraddi ala azwajin nabi a taraddi ala azwaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muminin, المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة صديقة بنت صديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم إيه؟ كوكتي الله أكبر ما لن يتوى من السنة yana cikin tsantsar karantowar addinin musulunci wanda yake a kan shi annabi ya rayu kan shi ayoyin alkur'ani suka sauka الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي نيمن يرضى أو بنجيجي da iyadda ala azwaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyadda da matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan in ka fasara haka ka fasara akan addu'a kenan kana roƙon Allah da iyadda da su ko kuma Allah ta'ala ya yarda da su nemarwa matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dar ubangiji subhanahu ta'ala. wannan yana cikin aqida ta dukkan mutumin da yake musulmi ya zama na duk lokacin da ya ji an faɗi ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ƙara mata yadda ya ce Allah ya ƙara mata ɗaukaka duk lokacin da ya ji an faɗi haka ya yi mata kyakkyawan fata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yin haka ɗabi'a ce ta wanda i wannan din mutumin kwarai ne mummuni ne daga cikin malai bawa ne daga cikin bayan Allah subhanahu wataala bayan da suke na kwarai abu na farko kenan at-taradi ala azwaji rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam neman yardan ubangiji da yadda da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azwaj jam'i ne na zauj akan ce da namiji zaujun kamar da ake ce da mace zaujin ana ce da namiji zaujin ne idan yana da aure kamar yadda ake ce da mace zauje in tana da aure amma in ba ta da aure ba a kiranta zaujin in ba shi da aure ba a kiranta zaujin wana ji da ke ku ubangiji subhanahu wataala yake cewa uskun anta wa zawjuka aljanna kenan da mace zaujin namiji ma zaujin zaka ce hadhihi zauji kamar da zata ce hadha zauji ba tare ka ce zaujaki ba kullu da ce ku da Allah ta'ala ce uskun anta wa zawjuka aljanna bai ce wa zawjatuka aljanna ba sai zama na azwaj bi ghairi ta shi yafi fasaha a larabci in banda babun gado shi a babun gado malamai suka ce ana sa zawjun da zawjatun domin abun bace in ba ga ba yau ba amma amma sa dan an rige sai an kare fahimta ba ne a ce ba sai ba da aka ce azwaj jami'i ne na zawj ashe matan ba ɗaya ba mata na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ummahatil mu'minin waɗanda suke iyaye ne na mummunai kullum da ke ko iyaye ne su na mummunai ke ne ba iyaye na fasikai ba ba iyaye ne na azzalimai ba ba iyaye ne na kafirai ba ba iyaye ne na mashaya ba su iyaye ne na mummunai haka Allah ta'ala ya faɗa yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum yace annabiyyu aula bil mu'minina sai ce bil mu'minina bai ce bil muslimina ba ce an dinda cewar musulman sai shiga amma sai ya mace suna na imani tunda idan inda aka mace imani kadai to musulunci ma ya shiga sai ya amfani da lafazin imani ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan shi annabin ummahatihim iyaye ne na mummunai kullum da ko wanda ko ya ce ba iyayensa ba ne kaga shi kenan ma ya hutar da kai ya nuna maka cewa shi ba mummuni ba ne kuma Allah ta'ala ce iyayen da na mummuni al-mutahharat waɗanda suke tsarkaka ne shine al-mutahharat waɗanda aka tsarkake su ka kiyaye hawun yana da fataha ba al-mutahhirat ba al-mutahharat waɗanda aka tsarkake su al-barra'at waɗanda aka wanke su aka barrantar da su mun kulle su daga dukkan abin da yake komai kankanta shi da bai dace ba ga mace a ce tana da shi ai riga an wanke ta da shi duk wani abu duk wata ɗabi'a da duk wani hali da bai kamata a ce mace tana da shi ba to waɗannan an riga an wanke su da shi shi ne ni kulle su an wanke su daga kowanne mummunan abu kul ummu babu ce a dukkan abin da ya shafi umu sannan ga su kuma ta zo a matsayin na kira afdaluhunna babbar su duka a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka khadijatu bintu bintu khuwailid ita ce khadija iyar khuwailid wa aishatu siddiqatu bintu siddiqa da aisha A siddiqa mai gaskiya yar mai gaskiya babba yar babba kenan allati barraha Rahma wacce Allah madaukin sarki ya wanke ta fil ya wanke ta tas ya wanke ta tawanku fi kitabihi a cikin littafinsa zaujin nabi sallallahu ta'ala da sallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fi duniya a nan duniya wal akhira da lahir faman qadhafaha duk wanda ya mata yarfe ita wa kenan aisha duk wanda ya jefe ta bima barraha Allah minhu da abin da Allah i wanke ta da shi yace shi bai yadda ba ya kekashe kasa faqad kafara billahi al-azim to wannan ya kafarce mu Allah mai girma da hauka wannan magana duk malamai sun yi ijma'i akan ta duk malamai sun yi ijma'i akan ta al-imam al-qurtubi ya nasanta cewa fa kullu man sabbaha duk wanda ya aibanta ta bima barraha Allah min da abinda Allah ta'ala ya barranta da ita da shi mukazzibu billah to wannan wanda ya kare ta Allah ne wa man kazzaba Allah duk wanda ya kare ta Allah fa huwa kafir to shi tinkirin arni ne dan kace kafir kafiri ne larabcin ka maimaita amma kace arni to shine sunan shi na yanka mana yake cewa wa minas sunna ku lura dole za ku ji na cewa minas sunna yana da cikin karantarwa ta musulunci sai ba na cewa yana ga cikin sunna saboda in ba kuma tabi mun yi magana sunna a sharhu sunna cewa ka ce a sunna a sunna wal islam wal islam huwa sunna sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna da zaran ka ce yana cikin musulunci to kana nufin yana cikin sunna da zaran ka ce sunna ne kana nufin musulunci ne kun gane wannan da ke ko to yana cikin karantarwa ta addinin musulunci a taraddi ala azwaji rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama neman yarda ga ga iya ga matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutum ya nema musu yardar ubangiji ko ya kara musu ya ƙara nema musu yardar ubangiji subhanahu wata'ala domin yardaddu ne Allah ta'ala ya yarda da su ummahatul mu'minin waɗanda suke su iyaye ne na mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace annabiyyu kun ga annabiyyu mubtada kenan kun lura da ko marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu adh-dhahira aula shine khabar al-mubtada bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum kullum da ko kaga azwaj mubtada kenan ummahatuhum matan shi manzon Allah sallallahu ta'ala alihi wasallama iyaye ne nasu su bari. kun gano wannan da kyau saboda haka kamar yadda mutum ya sani bai halatta ya auri mahaifiyarsa dan baban shi ya rasu kullum da kyau ya halatta ya wurin mahaifiyarsa bai halatta ba to hakan nan bai halatta ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutum ya aure matarsa saboda haka karka sha'afa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha Annabi sallama ya rasu ya koma ga Allah tana da shekara 18 ina fata mun gano wanda ke ko tana da shekara goma sha takwas. amma baya ka ta yi rayu a doron ƙasa shekaru arba'in bayan shekara sha takwas ta rayu shekara arba'in kafin ta rasu amma babu wanda ya taɓa kwankwasawa ko ya zo zawarci babu shi kuma da ke ko babu shi domin haramun ce a gare shi duk matan da salama ya su ya basu babu wanda ya taɓa gwadawa ma ya ce ya zo tun da ta gama idda ta gama ta kaba gashi babu shi ina ba ta kun gano wannan da kyau wannan siffa ta takaito ne ga manzan Allah kadai duk wanda ya yi yunkuri ya ce in ya rasu kada wanda ya auri matar shi ko kuma ai su malamai a garin su in sun rasu ba a matan matansu to wannan jahiliyanci ne ba musulunci bane kun gano wannan da kyau ko da ko wanda zai ai mata malance ba a ranta shi ke ne zai kuma a gari a babu shi kawai za ka yi fuska ne kawai kai kuma ka je kai sadaki ina fata mun gane wannan da kyau ummahatul mu'minin iyaye ne mu'mini shi yasa kake ganin da zara an ambace su sai mu'mini su ce radiyallahu anha da zara an ambace ta mu'mini su ce radiyallahu anha in suna da radiyallahu anhun saboda iyayensu ne suke roƙa musu ƙarin yardar ubangiji subhanahu wataala al-mutahharat wanda Allah ta'ala ya tsarkake su dan yace at-tayyibuna at-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat tsarkaka maza suna auren tsarkakan mata ne tsarkakan mata suna auren tsarkakan maza ne kuna ji da ce ko amma munanan fa suna auren munanan mata ne munanan mata suna auren munanan maza ne musallar salamata lafiya amma a tayyibatu da tayyibin wa tayyibuna da tayyibat sai Allah ta'ala ce ula'ika su waɗannan waɗanda aka jefa musu wannan jumlar wannan waɗanda aka jefa wannan jumlar na cewar ai aisha ta aikata mummunan abu kaza Allah ta'ala ce mubarra'una mimma yaqulun mubarra'una an barratar da su kuna jina da shoko duk da cewar wannan ayar dalili ce akan jumla ta gaba dalili ce akan jumla wannan ba zama da dalilan tana da yawa tunda dalilan suna da yawa sai ka raba su aji aji da Allah ta'ala ya ce da malam ya ce al-mutahharat wanda aka tsarkake su dalilin wannan jumla shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahal albayt wa yutahhirukum tatahira واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أجا إنما أداة الحصر والقصر abin sani kawai يريد الله Allah yana so ne Allah yana nufi ne liyuti ba an kumur rijisa ya tafiye da dukkan wata kazanta ar-rijisa jinsi na kazanta duk abin da yake yana amsa sunan kazanta to Allah ta'ala yana so ya tafiye da shi ne an daga barin ku wa ta tahira ya tsarkake ku sarkacewa wala jirje ku wannan haka Allah ta'ala yake nufi shi yasa ya koro ayoyi din yace ya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha fata'alina umati'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al akhirata fa inna Allah a'adda lil kunna minkunna ajran عظيمة يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاف لها العذاب ضعفين وكان ذلك عند الله وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين تدل لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا duk waɗannan waƙar biyu duk waɗannan ayoyin abinda ya yasa Allah ta'ala ya saukar da su shi ya faɗa da kansa yace inna ma yuridullahu abin sani kawai Allah yana nufi ne fa li yuzhiba ankum rijsa domin ya tafi da dukkan wata kazanta ankum daga barku inna يريد الله Allahu li yuziba أهل البيت ويطهر baiti الله تعالى tatahira ya tafiyar da ku ne ahla ya tafiyar da دم باب جدا ahla ya ku mutanen wannan babban gida dan gida ba ba Allah ta'ala yana nufin ya tafiye da wannan ne da a halal baiti ya kuma mutanen wannan babban gida ko ya tsahira ta tsahira ya tsarkake ku ta tsarkake ku wazkur na ma yutla fi buyutikunna ku dinga karanta abubuwan da ake karantawa ku dinga tuna abubuwan da ake karantawa fi buyutikunna a cikin gidajen ku kaga wannan waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da Allah ta'ala ya tsarkake matan manzon Allah sallallahu ta'ala sallama hakikanin tsarkakewa ya tsarkake su hakikanin tsarkakewa kamar yadda ya faɗa yace wa tahirak ta tahira la tahira kuma ya tsarkake ku ta tahiran haƙiƙanin tsarkakewa ba wai wani sashi na tsarkakewa ban da sashi ba dan mutlaq ne wannan jira ce kuma mafu'ulun mutlaq ne haƙiƙanin tsarkakewa ita ce da Allah ta'ala zai mu al-mubarra'at waɗanda Allah ta'ala ya barranta waɗancan ya tsarkake wannan kuma ya barrantak kaga ya sarkace wai inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatahira kaga tahara yutahhiru tatahiran mutahhar wanda aka tsarkake kenan mutahhir wanda ya tsarkake kenan wannan ji da ce ko kuma ba cikin suna Allah ka ce shi al-mutahhir imana eh tunda ya kaga daga fi'ili ne ba ishtiqaq wannan dai wani babi ne da muka yi shi a darasin baya al-mubarra'at waɗanda aka wanki aka tsarkake aka barranta da Allah ta'ala ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulu waɗannan ula'ika waɗannan to waɗannan wadawa tunda kissar ta faru ne akan nana Aisha ita kadai da Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharrakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki idan aka ce al'ifiku fa shine ita ce tsantsa goron ƙaryar da babu sofa ne na gaskiya a ciki kisa ba a kira ta maza al ba a al shine abin da yake tsantsar gaskiya a canza shi ya koma ƙarya tsantsar ƙarya a mai da ita gaskiya ita ya kira da al'ifku da Allah ta'ala yake cewa wani likulli a fakin asiru sai Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki lalle waɗanda suka zo da wannan kagaggiyar ƙaryar tsarayyar ƙaryar kagaggiya usbatul mulkum wasu jama'a ne daga cikin ku kuma da ke ko wannan ta yi lissafa shi ba da ana ƙara wani a ce su ma musulmi ne to ai jinin su usbatun minkum la tasabu sharran lakum wannan abin da ya faru garku tsammanin sharri ne a gare ku la ilaha illallah bal wa khairun lakum alkhairu ne a gare ku li kulli imri'in minhum kowanne mutum eh li kulli imri'in minhum kowanne mutum ɗaya daga cikin su maktasaba min ism yana da kaso na musamman na zunubi da yake da shi wallazi tawalla kibarahu minhum amma wanda ya dauki nauyin abin ya zama shi ne gaba-gaba lahu azabun azim yana da azaba mai girman gaske Allah ta'ala ya sauke ana tafiya ne daga yakin an dawo to na Aisha radiyallahu anha ta tafi wani abu nata ina fata mun fahimci wannan da ke ku da ta tana dawowa sai ta samu gaba daya an riga an wuce mutum ɗaya ne ya rage wanda yake shi baya bin ayari baki ɗaya yana jira ne idan aka tafi to duk wani abu da aka yi mantuwa a wurin shi ne yake tsayawa ya tattara shi ya tattara shi sai ya fita ba'a da shi kuna ji da ke ko sabanin a ce a zauna baki ɗaya a tafi baki ɗaya sai an yi tafarar awa biyu sai a tana ai an manta wani abu ya za kenan to amma in lokacin suke tafiya za a tafi bayan kowa ya gama tattara kayan shi ya tafi to aka samu wasu su kuma su tsaya domin su sake bin kwakwaf su tabbatar babu wani abu da aka bari ashe ana a cikin wannan kawai sai gana na aisha radiyallahu ta'ala anha ai yana ganta sai kawai ke cewa ubillah ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iya kalmar da ya faɗa kenan sai ya sunkuyi da raƙumansa yana zaune da raƙumansa sai ta hau tana hawa sai kama hanyar ta ba wani abu da ya faru A shi abdullahi bin ubay bin salul ya riga ya gama mutuwakin da mutanensa cewar tana ina ai suna can dama ba gashi ya faɗa ba ai suna can ai gashi gashi ai gashi gashi ta inda ya shiga ba ta na yake fita ba ubangiji subhanahu wataala da saukar da ayar kuma kada yana sauka da ya tace a lokacin ba za a tankade a rere a baka ce a fetse ba Wani shi da ke ko sai da aka jima na kafin ayoyi su sauka wasu suka ce ina laula idh sami'tu walaula idh sami'tu umur qultu ma yakunu lana an takallama bi ka subhanaka hadha butan abu? wasu kuma suke ta tsoma dai kowa dai ya faɗa abin da zai faɗa dan ba wanka ce ya faɗa albarkacin bakin sa musamman munafikan cikin su Allah ta'ala ya saukar da aya tun daga innal ladzina ja'u bil ifki farkon kisar kenan hadisin ta duba hadisi ne a cikin bukhari yana cikin manyan hadisin bukhari innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum balwa haka Allah ta'ala ya koro ayoyin tun daga wannan shafin har kusan karshen wannan shafin ana wanke shimfidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya aka wanke ta aka tsaukace ta Allah ta'ala ce ulaika waɗannan kama daga Aisha ɗaya kenan da babanta duk wanda aka taba mishi ɗaya, an taba shi da mai gidanta sallallahu ta'ala alaihi wasallam a za su mutum kenan ko kula ashir na jami'i mutlaqa ulaika mubarra'una mimma yaqulu waɗannan duk an barrantar da su da abin da munafikai suke faɗi waɗanda suke ba munafakai ba ne kawai dai su ma sun ji ne suka bi ubin Allah ta abana a wasu lamar musu budala tamanin tamanin akan kasafi da suka yi bayan saukar ayar kuna ji da kyau ko su ko manya a haifar da wanda mu azabar hafi wannan azabar ta ubangiji shi ne mala ya ce ya faɗa daga ƙarshe ce duk wanda ya mata kazafi da abin da Allah ta'ala ya wanke ta da shi to wannan arni ne fa huwa kafiru shi tintirin kafiri ne malai cewa ni kulli su wanda aka abarantar da su daga dukkan abin da yake mumuna abu malai ce afdalu fiyayyun su su matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama khadijatu bintu khuwailid ita ce khadija ɗiyar khuwailid wa aishatu siddiqatu bintu siddiq da aisha siddiqa yar siddiqi sai ce khadija da aisha su ne manyan kaga bai ce mana khadija fi aisha ina son mu gano kyau kamar yadda aka abubakar summa umar summa usman summa ali ina ba ta hufe kenan da sai ce mana khadija da aisha su ne manya su ne manyan a sauran kenan to su a su karan kansu su yin wacce ce ta farko wacce ce ta biyu kuna ji da ke ko sai malamai suka ce idan muka yi la'akari da taimaka mu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a hali na tsanani irin wannan hali da ciyar da dukiya kuna ji da ke ko da ba da kariya da kaza da kaza khadija ita ce gaba idan muka yi la'akari da karantar da addini da karantar da tsantsar akida islamiyya da kaza da kaza da kaza aisha ita ce babba Kina akwai umumi min wajahin wa khususun min wajah ta bangare kaza bangare kaza khadija ce babba amma ta bangare kaza bangare kaza aisha ita ce babba saboda haka matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba karamar daraja suke da ita ba gaskiya a zuciyar dukkan mutumin da yake mummuni ne shi mai kaunar Allah ne mai kaunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai karka manta waya za a yi ma mutum ya mai da matar malaminsa ita ce abin zagi ya kuke ganin wannan cikin ɗalibai eh ya zama da shi daga ɗaliban malamin sai matan malamin su ne tsine mai kwashe ma yanzu mai yadda ki malamin kenan ku lura da kyau ana bagana kan malamin, sai wuce ina ai malamin ya iya koyarwa sai dai ɗaliban nan nashi duk ba su da mutunci me ku zai fara ba ce ko ma mai ya eh aka ce matan shi ce a ah, waɗannan ya zumbi kowa me yake nufi saboda Allah yana nufin malamin wannan za ka ce ya ma nassanta akwai da ya nassance shi fatima fatima balu minan nabi wannan cikin yan bana bakwai din suna nan da ransu ce fatima ta fi annabi wai idan ana zaune kuna ji da kyau ko sai aka ce duk wanda baban shi ne ya miƙe duk wanda baban shi annabi ne ya miƙe wai zai miƙe fatima za ta miƙe maza na zai miƙe zai miƙe ba wai ta nan ne tafi to sai ana zaune aka ce duk wanda yake shi karan kanshi ne annabi ya miƙe mar'u abi inna المرء mar'u man كان أبي إنما المرء من يقول ها أنا ذا إذا أنا ذو shi ne Annabi ya miƙe ba zai miƙe. idan ana zauna ka ce duk wanda yake shine khatim nabiyyi na imamul mursalina ya miƙe wa zai minke Ina ce a cikin ku waye Allah ya zabe shi ya ba shi qur'ani ya zai minke ma sun ce za su yaƙe ku ne bil fikira haka wani su yake cewa ko mu muqatiluhum bil fikira za mu yaƙe su bil fikira wai ba da qur'ani ba da hadisi ba wai da tunani zai yake ka kuma mun karanta muku jiya maganin malamai duk wanda ya kawo bid'a a cikin bid'ar sai ka ɗauki makaman da zaka rusa abin da ya faɗa ba tare da ka buɗe ka na dalilai ka ɗauko wani abu yanzu ba a cikin maganar da ya faɗa bane kuma mai da martani ka ce to idan kuma ana zaune ne sai aka ce annabi ya miƙe wa zai miƙe za ta miƙe za ta miƙe ba wannan ina da aljaddada mana ne sun zage sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsine wa matan shi dan ka san matsayin ka da su duk inda ka dauki al'amarin su ya ka dauki al'amarin su wallahi ya wuce haka matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin daraja suke da shi gajeren gajeren mazalin da ba da ba za a kwatanta da shi matan malamanka kana ganin fa wani matar ubangidan shi fa kawai fa bashi yake bashi in ya sayar ya kawo kullum yake ko bashi yake bashi kaya in ya sayar ya kawo amma dubin da yake yawa matan na dubi da biyayya eh balle wanda yake ta sanadiyar shi ne ka gane addini balle wanda yake shine afdalu lahi ala al-itlaq ko mutum ya rasa wa zai aibanta sai su to amma kar ka su din ma iyaye ne kuma ne daga duk wanda ga yana wannan yarfan yana aibanta su kai tsaye ya alanta maka kansa cewar ID card ɗinsa yana identify din kansa cewar shi ba mun bane matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai waɗanda suka rasu a gaban iransa akwai waɗanda suka rasu bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu an hunna ajma'in ta farko dai akwai khadija bintu khuwailid ita ce uwa na dukkan ƴaƴansa in banda ibrahim ibrahim rasulullahi ya haife shi ne ta baiwarsa mariyatul qibtiyya Allah ta'ala ya kara musu yadda su kuma wannan baiwar Allah ta taimaka ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta taimaka ma addinin Allah sosai da sosai ta rasu a shekara ta goma da annabta tun ma kafin a yi isra'i da miraji ka yi kafin ma a hijira kenan ta biyu ita ce siddiqa bintu siddiq ita ce aisha radiyallahu ta'ala anha wacce take manzo Allah sallallahu ta'ala Wa sallama? yake cewa an nuna mashi ita a mafarki su uku magagan mafarkin annabawa gaskiya ne ana cewa hadhihi mar'atuk wannan fa matarka ce kaga mafarki annabawa don su ba su da al'adurafu a halam ba su da yayayen mafarki Allah ba ta mun gano wani da ke hadisin buhari da muslim ne ka san matsayin ta kenan ba karar matsayi wani ita kadai ce wa annabi sallallahu ya auka tana fitowa annabi sirra da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta tana da shekara shida ya tare da ita tana da shekara tara ta rasu a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira wanda yake wannan ya nuna kenan tana da shekaru goma sha takwas a raye ko da ɗoriya aka haka kaɗan a rayuwa gaba ɗaya shekara goma sha takwas da wani abu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ƙarshe mai gidan terus an babu wanda ya taba kwankwasawa wa ya zo zuwarci babu saboda ya san ba zai je zuwarcin mafiyarsa ba sai ta uku ita ce saboda tubuntu zam'a al'amiriya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta ne bayan auren da take da shi mana bayan sun rabu mijinta wanda yake musulmi ne al-sakaran bin amr ta rasu a zamanin halifancin na umar a shekara ta 54 bayan hijira Allah ta'ala ya kara musu yadda duka sai ta hudu ita ce hamsa hafsatu binti hamsatu bin umar bin khattab hamsa diyar umar Allah ta'ala ya kara musu yadda kaga duk ukun nan ko waɗannan da na ambata duk zaka ji sunayen su a cikin ƴaƴa mata na musulmai ko cikin matan da ake suke auren su zuwa hudun nan da na ambata zaka ji a cikin nan akwai wanda yake yana da ƴa Khadija ko mata Khadija ko uwa Khadija ko kanwa Khadija ko yaya Khadija wannan ji da ko yana da ko yana da uwa aisha ko mata aisha ko ya aisha ko kaka aisha ko da makamantansu ko kuma sauda wata ake kiranta saudi da hausa amma a dawo da sunan shi ne saudatu ko kuma hafsa ko yana da kanwa ko yana da ya ko yana da uwa ko da sauransu idan ce diyar umar ibn khattab annabi tsira da aminci Allah su Bata a gare shi ya aure ta ne bayan mijinta da suka rabu da yake musulmi ne Hunais bin Huzafa wanda aka kashe shi a yakin Uhud ta rasu a shekara ta 41 bayan hijira a ga shekara 41 bayan hijira A ga shekara ta rayu shekara 31 bayan rasu manzo Allah sallam kenan fa amma babu wanda ya taba jin cewa bari ya zo ya nemi don uwa ce akwai Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ummul masakin wanda yake anan ya aure ta ne bayan mai gidanta ya yi shahada ta rasu a shekara ta hudu da hijira kenan ta rasu kafin rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu mun samu mata ne kenan da suka rasu kafin manzon Allah sallallahu biyu da Khadija binti Khuwailid da Zainab binti Khuzaima sai ta biyar suna Zainab a cikin mata ai suna da sai ta biyar ummu salama hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya hindu ana cewa hindu ana cewa hindatu duk su in kace hindu yayi in kace hindatu yayi amma in kace hinde wannan da Hausa ka bada kenan ko yawa kamar da shi da larabcin sa Allah sallam ya aure ta ne bayan rasuwar mai gidanta Abu Salama Abdullahi ibn Abdul Asad sakamakon wani rauni da yaci a yakin Uhud Allah ta'ala ya kara mashi yadda ta rasu a shekara ta 61 ban hijira a gabayar rasuwar manzan sallama da shekara 51 suna karantarwa ne sosai da sosai sai zainab binti jahash ta kiyaye zainab gudanar kenan ke da su akwai zainab binti zama binti huzaima da kuma zainab binti jahash al-asdiya annabi sallama ya aure ta ne bayan rasuwar bayan rabuwarta da zaid bin harisa wanda wannan auren Allah madaukin sarki ne ya ɗaura shi min an yi wannan auren ne a shekara ta biyar bayan hijira ta rasu a shekara ta ashirin bayan hijira kaga kenan shekara goma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala akwai juwayriya ta takwas kenan bintu haris al-khuzaiya annabi sallama ya aure ta ne bayan rabuwar da mijinta musafir bin safwan wasu ma suka ce malik bin safwan a shekara ta hida bayan hijira aka yi auren ta rasu shekara ta hamsin da shida bayan hijira shekara ta hamsin da shida bayan hijira A shekara arba'in da shida bayan rasuwar mazan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan akwai ummu habiba rahmatu bintu abi sufyan za ka ji sunan yara rafa duk da wannan ana sa sunaye ne na matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka al'umma musulmi suna son su suna kauna su domin iyayensu ne isa suke ta mai da sunayen domin a samu albarkacin masu sunayen ta rasu a shekara ta 43 ban hijira akwai safiya bintu huyai safiyatu bintu huyai an daura auren safiya bintu huyai ne tana cikin zuriyar harun dan uwa annabi Musa alaihi salatu wassalam an daura auren ne a shekara ta shida bayan hijira ta rasu shekara ta hamsin bayan hijira shafiya ba tana cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai maimunatu bintu haris al-hilaliya maimunatu wato wai kira maimuna aga da kama da maimuna babu wawun a ciki amma a sunan maimunatu bint al-haris al an daura aurenta da ma'aikin Allah sallallahu alaihi a shekara ta bakwai bayan hijira ta rasu shekara ta 51 bayan hijira ma'ana shekara ta 41 shekara 41 kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nau kira muka ambata 11 annabi sallama ya rasu ya bar tara biyu sun rasu sun bashi Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu matsayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti mun faɗi wannan ne domin kasancewar ahlul baiti ba karamar daraja suke da shi ba ba karamar matsayi suke da shi ba domin ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna ma yuridu Allah abin sani kawai Allah yana nufi ne yana so ne inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa Allah yana nufin ya tafiye da dukkan wata kazanta daga barin ku ankum daga barin ku ahal baiti inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahal baiti wa tahirakum tatahira sai Allah ta'ala ya ce ankum bai ce an kunna ba kun bai wannan da kyau kuna tare da ni da kyau da Allah ta'ala ya ce ankum sai suka ce ai ya nuna kenan mata manzo Allah masa cikin ahlul baiti kajifa wanda yake su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidun hayata dunya wa zinataha fata alaina ummatiukunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahu 'adhabu dhi'fayn يضاف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واتدنا لها رزقا كريما أقول بنجي سبحانه وتعالى ينبت يا نساء النبي lastunna ka ahadi minan nisa'i in taqaytunna fala takhudu ala alqawli fayatma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ودنا دواعي da su ake su yanzu shigar su a cikin halin baiti qat'iyyatu dukhul ne ba baniyatu dukhul bane dan duk wanda aya ta sauka a kansa to shi tabbas ne yana ciki shin za ta shafi wasu ko ba za ta shafi wasu ba shi ne malamai suke suke cewa al'ibaratu bi umumi lafzi la bi khusus as-sabab amma su da aya ta sauka a kansu ai su qat'iyyatu dukhul ne da Allah ta'ala ya ce inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum sai bai ce an kunna ba sai malamai suka ce inda ya ce an kunna to da matan manzan Allah su kaɗai ne a hasbeti tun da su kaɗe aka faɗa kullum da kyau kuna na da kyau amma da ya ce an kun sai ya haɗa hassan da husaini da aliyu da abdullahi bin abbas da abbas ɗin da sauransu tun da duk wannan zubin da aka zo din mata ne kun fahimci wannan da kyau kuma sai nuna kenan da aka ce an fada an don a shigar da wasu ba don a fitar da wasu ba shi sa suka ce idan aka ce ahalul mana mana ahalul baitin nabi sallallahu ta'ala alaihi sallama su ne azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin inda bani hashi kuma aka tambaye ka aka ce da ke suwaye ahalul baiti sai ka ce hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim muna da gaba nawa kenan uku gaba ta farko azwajuhu matansa gaba ta biyu zuriyarsa gaba ta uku duk mutumin da yake musulmi a cikin bani hashim waɗannan su ne ahalul baiti da aka ce azwajuhu matansa cewar matansa ahalul baiti da ayoyin da suka tabbatar ya ku matan annabi ya ku matan annabi ya ku matan annabi ya ku matan annabi abin ba da Allah yake nufi ba shine kaza shine kaza shine kaza yana daga cikin me za ka iya kiran shi rashin fahimtar larabci da alkur'ani to wai a ce matan mutum ba za cikin ahalin bautinsa mutum ba za a ratsar da shi yau mana an ɗaura mai aure yau an rantsar da shi wane ya fita daga cikin duniyar gwagware kuma jama'a ku shaida kun yi dariya gobe sai ka ana tambaye shi ya iyali haka da kuma kaban a wanda yake ajiya ka ba rantsar da shi ba za a kira shi ya iyali ba ko da ka ce da shi ya iyali sai ka ce in advance ko kuma to be amma dai ba zai zama sai ga yana kallon kashi ko nan ce a iyali sai ce ko <laughs> kun fahimci nan da kyau zai zo ranka ya ce ai tare da iyali na muke kuma ita kenan fa kwaya daya ci ai iyali wani ce ta wuce wasu sa'idawa kenan sun zauna akan hanya sun ki su ba hanya idanta ce ai wannan iyalin wani ce ina fatan kun sai a ce iyalin wani ai da iyali na muke kuma matar shi fa daya ba wai shi shi ne gauran masu mata shi ne mace daya a cikin masu mata idan akwai idan ana neman goro to shi ne mai mace daya a cikin su ina fatan kuna fahimta ku to haka a ta mace daya ana yana kira mata shi a matsayin ahalinsa <laughs> kuna abin amin akwai ban take cewa mutum ya ce wai matan manzo Allah ba sa cikin iyalansa Allah ta'ala cewa ifa yana hikalto mana magana annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mala'iku mala'iku suka ce ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid ata'ajabina min amrillah yanzu kina mamakin al'amarin Allah kenan rahmatullahi rahamar ubangiji wa barakatuhu da albarkar ubangiji ta tabbata alaikum akanku alaikum akanku ahlal baiti ya kuma abotan wannan gidan kuma da wasu ke magana da matan dan ta suke a ajabina da nunul mukhataba ake magana kullu ko da nunul mukhataba ne dan zaka lirabi zaka ce hamza al-istifham تعجبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كل يرجس يقول لأنه من الأفعال الخمسة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت da wasu ke magana da fi matar annabi ibrahim kare suka kira ta sunan ahalul baiti haka nan ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari da ya tura mala'iku su kifar da mutanen garin annabi lot annabi ibrahim yake cewa qala inna fiha lutan qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi za mu tsere da shi da iyalansa in lamra'atuhu sai dai mata shi kawai dan tana cikin iyalai dan da ba ta cikin iyalai da ba a ce in lamra'atuhu ba dan ba ka je ka tambayi malaman nawo me ake nufi da al-istisna menene istifla'i ai shine fitar da abin da ke ciki kun gane ko shine fitar da abin da ke ciki in ba dai iyalin shi tana cikin ahalinsa ba to da ba da ba istifla'i ta ba sai Allah ta'ala ce in lamratu kanat min al-ghabirin annan nan fa cikin suratu Yusuf ba wai na ce nan nan ne dan abin da ba a ba shi nake nufi ba ina nufin da zara an ce suratu Yusuf kowa zai tsaya saurari tari da tarihin gaske da tarihi duk za ka ji wani fara gani yanzu ana yawan shi ko wani kisar annabi yusufa wani fim nan da ake wannan fim ne ba shi da alaka da da qur'ani kwata kwata kwata kwata wannan fim ne za ka ganshi dan nan qur'ani ma kana hadisan yuftara amma wannan kai za ka abin nan ne duba abin da imratul aziz take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ma jaza'u man arada bi ahalika su'an illa an yusjana aw azabun alim sai ta ce bi ahalika da iyalanka. haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa dangane da abin da shafi kisar annan musa alaihi salatu wassalam yake cewa la ataka hadithu musa idra anara fa qala li ahlihi kufu fa qala li ahlihi sai ya ce ma iyalansa. shi ya kenan kuma ba a jima ba da daura auren kamar da surat ayat suratu al-qasas ta yi magana za mu zo kanta haka nan a suratul naml idh qala musa li inni anas nara musa ya faɗa ma iyalinsa li ya fada ma iyalinsa a suratun qasas Allah ta'ala ya ce falamma qada musa al-ajal lokacin da annabi musa ya cika wannan wa'adin na shekara takwas ko shekara goma yana hidima yana kiwo domin ya samu matar da zai aura kazan zaki aure shi ta hitsi yarga ce a yi da bulugul mara da bulugul mara kai wallahi zai ga dai Allah ba ta mun gano wannan da ke ku Allah ta'ala ce falan ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi wa sara bi ahlihi ya tafi da iyalinsa wai duk muna karanta waɗannan ne domin kasancewar iyalin mutum suna cikin ahalinsa ina ce da miji sai wa mata daga nan kuma sai a samuwa yaya ahlul baiti suna da suna da daraja kaga muka ce hum azwajuhu wa zurriyatuhu da zuriyarsa muka ce zuriyarsa muna nufin wa da kenan ƴaƴansa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu ya bar ishi ɗaya ce ita ce Fatima sauran iyalansa sauran ƴaƴansa duk sun rasu kafin shi Fatima bayan wata shida da rasuwarsa ta koma ga Allah wannan yana cikin abin da wasu ba su fahimta ba suke cewa wai ba a ruwaito hadisan Aisha a hadisan Fatima amma ga hadisan Aisha nan da yawa Aisha bayan rasuwar Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ta shekara 40 da wani abu Fatima bayan rasuwar manzo Allah wata shida ta yi akwai bambanci ko ba bambanci a wannan wata shida a shine fa za ta yi jimamu da so mahaifinta to wa ta karanta a lokacin su abubakar da su umar su usman sa'adi su mai jiranta su abu hurera su waye su waye su waye su waye wanda yake tsawon lokaci da nana aisha ta yi da tsawon da sauran sahabbai suka yi shi ya ba su dama ake jin labaran hadisan su wanda yake inda zaka hada sahabbai ka ga rawaito an hamza baka ta rawaito an hamza ba saboda sai hamza ya rasu a yaki ina fata mun fahimci wannan da kyau amma duk da haka ka duba musulun na imam ahmad bin hanbal akwai musulun da fatima akwai hadisan ta wani karatu ya sani wannan kenan in na tambaye ku yanzu na ce yanzu mun kammala daya azwajuhu yake na zurretu da zuriyarsa wa kullu muslimin min bani hashim da dukkan mutumin da yake musulmi daga cikin bani hashim haka ce bani hashim su kuwa al muhammad da wani an ce faɗa albaiti sai ka ja ce alaƙi wa alaƙin sai manta ma da babban gida al muhammad da ala ali da ala abbas da ala da sauransu kuna jina da kyau ko kaga akwai al muhammad shi gidan shi kenan da ala aliyu da jama'ar gidan ali bin abi talib da ala abbas jama'ar gidan abbas amul biyu sallallahu alaihi wasallam to tunda muka a ce mu tsaya nan kadai saboda lokaci na hararan mu ala aliyu jamar gida aliyu guda biyu talib kenan akwai alhassan da alhussaini da musin da muhammad bin hanafiya da waye da waye da waye da sauransu to yanzu na tambaye ku ce muku hassan da husaini ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ba me za ku ce ta wannan bangare ta wannan bangare suka zama ahlul baiti ta bangara Ali bin Abi Talib ko da bangaren Fatima ba kuma amsa ba ba kuma amsa ba kun kasu faɗa ne ko kuwa da ana jingina shi ne ga mahaifi kwana jingina shi ne ga kuwa ga mahaifi ta ɓangaren aliyu shi ne ajin farko sannan sai ta bangaren fatima kullum da ke ko ina abdullahi bin abbas ahalul baiti ne ko ba ahalul baiti ba ne kana ji ana ambatan shi fadl bin abbas dan wa abdullahi bin abbas to kenan zai nuna maka shi ahalul baitin ma da ake tutuwa za ga wasu sirarru ne ake fada hatta ƴaƴan aliyu da ya haifa da fatima hasan da husaini kadai kake jin kuriyar su a su biyun husaini kadai kake jin kuriyar su shi kaɗai ne ake yi ake yaga guda ake keta ake tsarar jiki akan wai makiya san kashe shi kuma an ki a bayanin suwa sun kashe shi kuma a ina aka kashe shi a ƙasar musulmai ne ko a ƙasar yan shi'a aka kashe shi kuna jira da kyau ko kaga ana bautar da mutane wai a ce an ajiye kujera tun daga ɗaya ga watan muharram ake ta karanta mutane ƙarya da tatsuniyar mutanen farko har zuwa ranar goma ga wata na muharram ranar goma ga wata kuma za ga duk wani mai bi ya sa bakar riga da bakar hula da bakar komai da komai ka lura da kyau ranar goma ga wata muharram wannan wani ba su zuwa can ba kenan wata ba cewa ta yi da ta haihu ga a watan muharram baki ɗansa kwana ta yi ɓarin cikin an sanya ma wani aure a watan muharram ya ce a ɗaga shi watan bakin ciki ne ina fatan muna kuna jina da kyau aka goma ga aka yi goma ga wata muharram saboda ka fahimci bid'a bana'i ce wai sai ake dawowa zuwa ga a ranar ashirin ga watan safar wai an tafi ranar arba'in ɗin husaini wasu tun daga nan kaduna suka sauka abuka suka taka har zuwa zariya a ƙasa ko sun tafi arba'in ɗin husaini wannan fa a bara shekarar arba'in sau nawa to wace arba'in suke ta arba'in da mutuwa ta goma ta arba'in da kwana ko ta arba'in da mako ko ta arba'in da wata ko ta arba'in da shekara don wannan zai tabbatar maka da abin ba addini ba ne ba shi da kusa da addini kuma na sha mai mai samu dalilai sun tabbatar cewar su din fa su so kashe shi to abin nan ne na ai maza a share kada a ga sahu kamar yadda kirisoci da su aka hada halakar da annabi isa Allah ta'ala ya tsamar da shi suka yi suna cewa ai ya zuba da jini shi ne domin ya cece su wala nan da su suka yi wurin halakar da shi Allah ya tsara musulmi ke da. malam yake cewa wa mu'awiyatu khalid mu'minin muawiya ibn abi sufyan shi kuma kawu ne na musulmai na mummune kawu ne na mummune ka san kawu ko shine dan uwan uwa saboda muawiya dan uwa ne na maimuna na ɗaya daga cikin ko maimuna ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwanta ne to tun da ya zama dan uwanta ita kuma uwa ce ga mummune shi kuma ya zama kawu kenan ga mummune wa katibu wahayillah shine ko mai rubutun wahayin Allah wahayi da ubangiji subhanahu wataala yake aiko annabawa da manzanni ma'awutu bin abu sufyan yana cikin wanda idan aya ta sauka za a ce a kira shi zuwa rubuta kai in kana karanta wa asira kana karanta kutabul wahayi marubuta wahayi to ma'auya yana cikin su sai yana nan a rubuta ka san a zaɓe ka ka zama mai rubutu daban a zaɓe da zama rubuta wahayi da ba ina fata mu bai tona da kyau to shi an zaɓe shi yana cikin masu rubuta wahayi na ƙur'ani in ya tsauka a ce to ya rubuta matsayi ne ko ba matsayi bane ba karamin matsayi bane wannan dan kai karan kanka wasiƙar ka ba za ka ba kowa ya rubuta maka ita ba wace ke ba kuma wace addini <laughs> amma ƙur'ani ya sauka aya ta sauka muawiya yana cikin masu rubuta shi ahadu khulafa'il muslimin ɗaya ne daga cikin halifofi na al'umma musulmi shi baya cikin al-khulafa'ur rashidun ma'ana al-arba'a kenan baya cikin al-khulafa'ul arba'a amma yana cikin khulafa'ul muslimin halifofi na al'umma musulmi yardar Allah ta tabbata a gare su baki ɗayan su yan wannan da mai ta mana ahlul suna matsayi a al'umma musulmi ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda man ya hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqan fi qawlihi la yasni an la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li masabun wa mawaddatu al qurba biha atawassalu wa li kullin qadarun ala wa fada'ilu lakin masiddiqu minhum afdalu suna da matsayi suna da daraja ahlul baiti suna da daraja ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daraja su ya haramta musu sadaka ba sa cin sadaka amma sai ga wani ya ce a bashi dan kakansa wai ya zo ya tara mutane yana cewa a bashi amma kar ku su ba sa cin sadaka ku yi niyya a zuciyar ku ciwar kyauta ce bayan an an zo an ajiye shi yana ta wani gwalangwalan abin da yake faɗa daban abin da wannan yake fassarawa daban kai da ta gani ba a ce an yi baƙi wannan sharifi ne wasu sharife ba sa shiga wuta in sun yi aikin kwarai ba an tambayi bana abdul sun yi da ibn taymiya yi cewar ai sharif ba iya ce ya shiga wuta ya zo a ba shi ruwa i wanka in yi wanka in ya shiga wuta za su shiga tare saboda ka tsaya sosai in ka samu dan mai ganye akwai magunguna da mutum zai hada in kai shafa a jikinka sai ka shiga wuta ba ta kama ka ba kwarai kuwa akwai manya-manyan rukuna da ake da su kasashen da aka ci gaba manya-manyan riguna da ake da su da masu abin nan kashe gobara suke sawa zai sa rigar ya shiga wuta ba tare da wani abu ya kama ba kun gano wani da ke ko ina son gane ahalin birki suna nan kuma har yanzu akwai su sai dai mutum ba zai zo ya shimfa da ƙarya ya ce shi ma ahalin birki ne wanda yake fa an riga an san tarihin ba. an riga fa an san tarihinsa ba. inda za a yi doguwar tafiya fa zuwa kakannin shi na biyar ba za ka samu wani barbushe ne fa ba ma guji ne an san tarihinsa fa an san daga yana ki amma zai zai ce ai iyayen sharifai ne wanda yake daman baban shi ya rasu ya ce zai dawo nan gaba shi ne ya dawo yanzu shi ba shi da malami irin waɗannan biyawa saboda Allah ta'ala ya tsara musulmi kasan san su suna da daraja amma ba su halatar da haram ba su haramtar da halas abin da yake haram akan kowa haram ne akan su abin da yake halas akan kowa halas ne akan su sai abin da shari'a ta cire kaza da kaza da kaza shine kawai daga kar mutum ya zo ce shi sharifi ne kawai don ga tabar gaza ya ce gashi gashi gashi wannan ba sharifi bane bai bi daraja bai bi ubangidan ba kuma mu annabi ba aka ce mu riki. wa in ta tadu akan biye da muke mishi ne muke rikon su amma ya za a yanzu ko mu saki manzo Allah a saki manzo Allah nan mana ce mu saki hibu ko a saki manzo Allah a ce a kama jikoki ai wannan jikan manzo Allah ne ai wannan maganar manzo Allah ce wannan jirke wannan jika ne na manzo Allah wannan magana ce ta manzo Allah wace zaka dauka magana manzo Allah sallama kuma in jikan na manzo Allah ne sai sallama yace ai magana kakan kai ga abi bi dan saboda kai shi ya samu wannan darajar suna da daraja suna da matsayi Allah ta'ala ya tabbatar musu da daraja da matsayin su ya kara musu daraja da daukaka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik